من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar Lahadi wato ranar goma sha shida ga watan Ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. ranar kenan take goma sha shidan ga watan uku na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar kuma in allah Ta baraka wata so ya yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi na tafsirar qur'ani mai girma gwargwadon abin da allah ya fahimtar da mu gwargwadon abin da allah ya so mu karanta muna cikin suratul qamar aya ta nawa za mu tashi farko ne za mu shiga sabuwar sura kenan wato suratul lakama da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora a cikin wannan ita sabuwar sura insha Allah wannan sura suratul lakama wato tana da yawan ayoyi guda hamsin da biyar kuma tana daga cikin surori waɗanda sun ka sauka a makka Da haka mafi yawan abin ta karantar da mu wato tabbatar muna da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da mu'jiza mai girma wata ta fi mu'jizar da Allah ya ba kowane annabi irin wacce Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka farkon sura za a fara ambata mana wasu daga cikin mu'jizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam misali tsagewar wata da sauran ire-iren waɗannan dai za mu ji su insha Allah in mun zo kansu sannan aka ci gaba kaɗan sura za ta faɗi mana kuma wato misalai na waɗanda suka ƙaryata ga annabawan da na gabata da kuma irin abin da ya biyo baya kamar adawa da samuda da mutane annabawa da su fir'auna sai za ɗan yanko mana wani yanki na kistoshinsu domin ya kasance hannunka mai sanda a gare mu sannan wajen ƙarshe tana karanta da mu tsoratarwa ga abin da muke tinkara na mutuwa da tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu sa'a to wannan dai shine abin da ita wannan sun take karantar da mu insha Allah za mu je mu ji waɗannan ababe ɗaya bayan ɗaya da salo mai ban mamaki alaga ta mala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الرحمن اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يؤردوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya fara buɗe wannan sura da wannan aya Allah ya ce iqtarabatis sa'atu tashin alkiyama ya kusa wa inshaqqa al-qamar inda wata ya tsage wa in yaraw ayata duk lokacin da mutane suka ga wata aya yuridu sukan kauda kai ba sa ba ta kulawa wa yaqulu sihrun mustamir sai su ce ai wannan sihiri ne kurin na gadon gado sihiri ne irin na ƙwararru wa kazzabu ya su ƙaryata wa taba'u ahun su biye masan zukatansu wa kullu amrin mustaqil alhali kowane abu kuwa Allah ya sanya mashi lokacin aukuwa ya sanya mashi lokacin tabbata in bai auku ba to jinkiri ne kurin lokacin na tafe da lokaci ya yi zai auku to wannan jinkirin zai sa mutane kamar su ga abin ma ba zai aukun ba wannan shi ne. Allah ya ce iqtarabatis sa'at alqiyama ta kusa menene alamar tashin alƙiyamar wani shaqqal tsagewar wata ya yi wata ya tsage malaman tafasirai da dama sun bayyana mana cewa lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya bashi alkur'ani a makka yana karantar da su alkur'ani a bauta ma Allah kada haɗa shi da kowa wajen bauta a yadda shi annabi Muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam a daina bauta ma gumaka a bauta ma Allah to shine mutanen Makka musamman shugabanni manya-manya na garin suka ce to su ba za su taɓa yin imani da manzan Allah daga Allah yake ba har sai in sun faɗi mai wani abu na wata aya da in ta tabbata za su yi imani da shi domin sauran annaba kamar suka samu labari kowane Allah yana ba shi wata aya ta mu'ujiza misali kamar annabi Musa Allah ya ba shi wata sanda da in yi yadda ta kasa kan zama macijiya kamar annabi Salihu Allah ya ba shi wata taguwa da ya addu'a dutse ya tsage ta fito ciki to shi kam haka nan daga ruwa sai kuka ba zai yi ba ya zo ce manzan Allah ne shi su yadda su yi imani da shi har sai in ya bayyana musu wani abu na mu'ujiza irin ta waɗancan annabawa Manzan Allah sallallahu alaihi wa ce kamar me kuke gani kamar me kuke so suka ce abin da suke da bukatuwa wata wancan wanda yake cikin sararin samaniya to ya taho ya sauko ƙasa in ya zo ya tsaya tsakanin sama da ƙasa sai ya tsage biyu rabi sai ya a kan wani dutse a nan cikin garin makka ana ce ma dutsen jabalu aboko bai rabin sai ya tsaya a sama wannan rabin da ya sauko kai su gan sannan sai ya tashi sai ya koma sai ya haɗe da wancan da ke sama sai ya koma sama inda yake sai ya tsaya cif to aka yi haka to babu shakka za su yi imani wannan shine abin da suka nema ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yardar Allah wata ya tsaya daren sha biyar ga wata ko sha hudu ga wata sanda wata ya cika hasken shi duk suna zazzaune kowa na kallo ba wanda ya bacci sai ga wata ya gangaro ya zo ya tsaya inda suka ce ya tsaya ya tsage biyun rabi ya sauko a wannan dutse na jabal aboko bai cikin garin makka dutsen yake sannan ya tashi ya koma ya haɗe ya kuma koma sama yin wannan sai manyan garin makka ya kolo sihirin mustamir ce wannan dabo ne ba watan gaske ba ne dabo ne in kuma an ce watan gaske ne in dai wancan wata ne da muke hange haka to ai akwai ayarinmu akwai mutanenmu waɗanda sun tafi ƙasar sham kasuwanci a bari su zo mu tambaye su daga can sun hangi wata ya tsage in sun tabbatar to gaskiya ne in ko watan sihiri ne zai kasance a nan kur aka yi mana shi ba barodo ne ba wancan wata ba ne na sama aka jira har sai da mutane suka tafi ƙasar sham kasuwanci suka iso suna isowa gari kafin ma a tambaye su ya kun ga wata ya tsage suka so ma ba da labarin me yake faruwa ne duk kuka gani suka ce sanda muna ƙasar sha sai muka ga wata ya tsimiyo daga sama ya nufo wajajen wannan gari namu zuwa can kuma sai muka ga ya rabe biyu ya aka yi aka ba wajen inda ɗan ya faɗa ba zuwa can bayan in lokuta kuma sai ya koma ya haɗe sai ya koma sama daga can muna tunanin dai nan wajajen wajen garinmu ne za ga watan na ya tilmiyo wani abu ya faru ne Allahu akbar Allah ka taimake mu ga wannan inda rabin su yi imani ya kamata su yi imani ya wajaba ma su yi imani amma ina ba su yi imanin ba to wannan tsagewar wata yana daga cikin abin da Allah ya ƙa'ya shimfiɗa tun farkon duniya cewa in duniya ta kusa karewa wannan tsage watan zai auku to gashi ko ya auku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun yana makka kafin ya koma madina shine Allah yake ta farabatun sa'atu alqiyama ta kusa kenan tunda ɗaya daga cikin alamomin da Allah ya ƙaddara za su auku su nuna alkiyama ta kusa gashi ya bayyana shine in shiqaqil qamar aw ta ya tsage amma duk da tsagewa watan nan wa in yarau ayata duk sanda suka ga wata aya irin wannan yi ƙurido sukan kau da kai wa ya ƙuru sihiran mustamir suka ce wannan sihiri ne ƙwararre ƙwararren ɗan dabo ne wa kazzabu suka ƙaryata duk da waɗancan fatake sun zo sun kuma faɗi cewa su ma daga can sun hanga Wa wattaba'u ahawa suka ma masan zuciya suka biye masan zukatansu kullu amrin mustaqar to kuma kowane al'amari akwai lokacin aukuwa shi tashin alkiyamar Allah ya samu lokaci sai lokacin yayi yan uwa kuma lura tun wancan lokaci Allah ya ce alkiyama ta kusa yanzu fa da faruwar wannan abu zuwa yanzu magana ce ake ta wajen shekara dubu da uku an gane wannan ko shi haka ta ƙara kurewa ta ƙara kukewa abin ya gangaro Allah ya ce mai Walaƙaɗa ja a hommin la'ambani ma fiye da jar hikima Allah ta baraka na kawar ta'ala ya ce. Walaƙaɗa ja a hommin la'ambani. hakika an kuma zo musu da labarurruka cikin alkur'ani mai girma kisoshi na annabawan da na wuce da al'ummominsu da irin abin da waɗansu al'umma suka karyata annabawa da irin abin da ya same su na azabtarwa da an karanta musu wani cikin alkur'ani mai girma zamanin annabi no an yi kaza an yi kaza aka halakar da mutanen zamanin annabi hud zamanin adawa zamanin samudawa sai an ba su irin wa'annan labarurruka fa ma fihi daja wanda akwai ban tsoro a cikin irin waɗannan labaruka ga dukkan wanda ya saba ma Allah maimakon su tsorata su su gyara sai ba su gyara ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun ba su waɗannan labaruka ne hikimatun baliga wata hikima ta karshe mai kaiwa makura hikima ce ta Allah wata babu kamata amma duk da wannan ba ma tugunin nazar gargadin nan dai bai amfane su ba ba su yi aiki da shi ba ba su yi biyayya ba ba su da ba maimakon haka mace suka yi mai fatawalla fatawalla Yau hmm. yawma da da'i ila shay'in nukur hmm. Allah ta baraka tabaraka wa ta'ala yace fatawalla anhu tunda ko ba su imani ba ɗan kau da kai ya Muhammad da musu kai kyale mu da su akwai ranakin dillanci lokaci na tafe yawma ya da'u da'i a ranar da wani mai kira zai kira su ila shay'in nukur zuwa ga wani abu wanda su ba sa so akwai ranar tana tafe ita ce ranar tashin alkiyama nan ne wani mai kira zai kira su mai kiran nan shine wannan kaho na mala'ika asrafilu wanda mala'ika asrafilu aka umurce shi ya busa in ya busa wannan kaho zai kira kowace halitta ya ce a ayyatu hal izamul baliya ya ku kasusuwa da kuka kode wala awsal mutaqatti'a ya ku gabbai da kuka tsintsinke wala humul mutafarrika ya kai nama da kazuganye mushuhur la mutamazzika ya ku gashi da kuka tsintsinke inna allaha ya amuru kunna an tajtama lil al al-qara'i Allah yana umarta ku kutattaru za a yi tashin alkiyama za a yi hukunci haka imamu labai haƙi ya rawaito a cikin littafin shi'ubul iman Allah ya taimake mu to wannan kenan to ran nan za a yi wannan kira za kuma a kira su kuma in suka je gurin kiran nan kan za su ga abin da ba sa so ila shay'in nakum zuwa ga wani abu wanda ba sa so mai bata musu lai a lokacin ne za ka gansu wani yanayi kushi'an abasaruhum hmm. yakhrujuna min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir na ila ya ƙuli يقول الكافرون هذا يوم عسر Allah tabaraka wa ta'ala ce za su taso a wannan rana wushi faruwa, idanuwansu tulutulu jajawur alamun ba su da gaskiya yakhrijuna min al-ajdati suna fitowa daga cikin Ka ji wani suna na ƙabari kuma al ƙabarbura, sukan fito cikin ƙabarburansu ka annahum jaradun muntashir kamar 'ya'yan fari waɗanda aka watsa irin farkon damuna ɗinnan lokacin bazara sanda fara take kyankyasa ka zo bakin rafi da yamma ka daga hannu ko kuma ka bigi ciyawa ka ga yadda 'ya'yan fari su far siyo sama ɗinnan to haka ran nan mutane za su fito cikin kaburbura a kowace makabarta a kowane nahiya ta duniya haka za a taso far yadda ka san an tare 'ya'yan fari lokaci yayi a lokaci yayi muhabbina ila da'i ana shirgawa a guje da sauri ana nufa wajen wannan mai kira ana nufa filin da za a tashi kiyama ya da kafirun rannan kafire za su rika cewa haza yawmin asr kai wannan yini ne fa mawuyaci ba mu taba ganin wani mai wahala irin wannan ba abin ya zo ashe abin nan da ake faɗa zai zo gashi ya zo a ranar tun da ba su da gaskiya za su tabbatar da wahalar wannan yini Allah ka kare mu iza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha za a girgiza ƙasa iyaka girgizawa duk wani kwari zai cike wani rafi zai cike wani tudu zai baje wata itaciya dama tuni ta mutu wani mutum wani aljan ba kowa kaji an gama mutuwa a share ta a girgije ta ta kuma fanaci gaba daya sambel sannan wa akaratul ardh ta kasa ta fita da kayanta masu nauyi mu kenan da muke cikin ta ai ta fitowa ai ta fitowa ai ta tasowa yanda kasan tashin ƴaƴan fari kowa in ya taso na irar da sai ya shirga a guje zuwa wajen inda ake kiran nan zuwa wajen da ake kiran shi shi ne gudun fanfalaki Allahu akwar sai a ruga an gani ko zuwa ga wancan gurin to a wannan rana kafirai za su tashi cikin damuwa cikin yanayi na bakin ciki kuma za su riƙa faɗa babu shakka wannan yini ne yini mara daɗi wannan wani irin shi'umin yini ne sai mai biyo baya kazzabat qablahum qaumun nuhin fa kazzabu abdana fa kazzabu abdana wa qalu majnun وازدجر نعم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر نعم الله تبارك وتعالى بأجل كلام في آية الإنشقاق القمر bayan Allah ya gama yi mana bayani ga waccan aya ta tsagewar wata nuna muna ihda alamatul kubra tana ɗaya daga cikin manya-manyan alamomi ala qurbi qiyamis sa'a na karatu tashin alkiyama wata kazibin nasi biha da kuma yadda muta suka karyata tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam din asaba ta'ala amsalan min ayatir rasul salika salifa sai Allah kuma ya ci gaba da lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan aya da ta zo da yadda mutanen ka suka karyata to yi hakuri ba kai kadai aka so mu aiko mu da aya ana karyatawa ba annabawan da na gabace kama duk an saukar musu da ayoyi mu'ujizoji manya-manya amma mutane su ma sun karyata su misali Allah ya ce kazzabat qablahum qaum nuh to mutanen annabi nuhu ai su ma sun karyata annabi nuhu gabanin wayannan mutane naka fa kazzabu abdana suka karyata bawa mu annabi nuhu wa qalu majnun suka ce mishi ma mahaukaci ne da jar suka tsawata mishi suka ce kai bari kada ka ƙara kiran mu zuwa ga wannan abin da kake kiran mu zuwa gare shi suka tsawata mai suka hana shi saka shekara ɗai ɗai ɗai ɗai shekara ɗari tara da hamsin aikin wa'azi kurin yake kira yake zuwa ga Allah amma suka mai da shi wani majanuni majanuni wani mahaukaci mahaukaci kuma kiran nan da yake dare da rana safe da yamma bai da wata sana'a illa wa'azi kira zuwa ga addinin Allah ba wai kafa lokaci yake majalisi ba karfe goma zuwa karfe sha ɗaya ko karfe sha biyu zuwa karfe ɗaya kowane lokaci aikin shi kenan kun gani ko amma duk da wanda suka ce mashi ma'aukaci suka matsawata tsawata mashi suka yi mashi barazana da kisa suka ba shi kashi ba abinda ba su yi mashi ba har ya so me a gani ko to wannan kenan sun karyata bawan Allah saboda ka ya Muhammad kai ma ka yi haƙuri in sun karyata ka ba kai ba ne farkon annabin da aka fara karyatawa to shi annabi Nuh san da aka kai shekara ɗari tara da hamsin ana karyata shi ba da arabahu sai ya roƙi ubangijin shi ya ce ya Allah nima magalubun sirrin rinjaye ne sun fi ƙarfi na ya Allah fantasar ka taimaka mani kurin abin da ya ce kenan sun fi ƙarfi na ya Allah sun rinjaye ni Allah ka taimake ni sai Allah ya yi mai wa fatahana abawaba sama'i bima'in munhamir hmm. wa fajjarna al-arda uyunan فالتقى الماء على أمر قد قدر نعم Allah ya ce fafatahana abawa bas sama'i sai muka taimaka ba mu annabi nuh sai muka buɗe kofofin sama ma'in ruwa ku yi ta kwararowa mun hamir mara iyaka ruwa mai tsanani yi ta zubowa ko ina duniya ya sama ta balle e eh, ruwa ta ko ina ga al'ada in ana ruwan sama to ƙasa tana tsotsa ruwan ne haka ne ko to maimakon a samu aka ga wannan ruwan Allah ya ce wa fajjarna al'ara da uyuna sai muka ga ƙasa ita ma sai ta zamo idanuwar ruwa sama na zubo da ruwa ƙasa na bulbulo da ruwa ruwa sama ruwa ƙasa subhanallah sama na zubo da ruwa ƙasa tana bulbulo da ruwa A nan da nan fara takala ma'u ruwa sai ya haɗa duniya ga ruwa yana zubowa daga sama ga ruwa yana bulbulowa daga ƙasa nan da nan ruwa sai cika duniya ala amrin kada kudir a bisa al'amari wanda dama mun hukunta hakan za ta faru mun hukunta hakan za ta faru ruwan tufa da kenan sai da aka yi wata shidda ba dare ba rana kaf ɗin faɗin duniya ruwa ake zubowa duniya kuma da ƙasar ruwa ke bulbulowa ta ko'ina subhanallah duk mutane suka halaka babu wani abu mai tsawo a duniya wanda ruwan nan bai sha kan shi ba to tun da haka ne shi annabi nuh da waɗanda suka yi imani suna ina lokacin Allah ya ce hu ala zati alwa'in wasdujur wasdujur وعملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر نعم الله يتي وحملناه wa hamalnahu sai muka da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi a wannan lokaci ala zati alwahi wa dusur akan abin da aka hada da katakai da kusa shine jirgin ruwa alwa wato falle falle na katako falanki falanki na katako alwa addasar kusa wacce ake hada katako da katako a buga ta hade haka Allah ya umarci annabi Nuh ya kera wannan jirgin ruwa ya hada jirgin ruwa sai da shi da waɗanda Allah ya kaddara za su tsira mu'minai waɗanda suka yi imani Da suka shiga cikin wannan jirgin ruwa shi kenan ruwa ya haɗe sama da ƙasa sai ya zamo babu abin da ya tsira a duniya sai abin da ke cikin jirgin ruwan nan shi kaɗai ne tsawon waɗannan lokuta ta jari yake ta gudana kan ruwa ya ayyuni na bisa kulawarmu bisa tsarewarmu za to wannan fa sakamako ne liman kana ka wanda ya kafirce mu Allah haka yi musu wancan sakamako gabaki ɗaya duniya ruwa ya shanye ta ba abin da ya tsira in ba abin da ke cikin jirgin nan na annabi nuhu ba babu kuma jinsin mutane da ke ciki a wani kauri aka ce mutum takwas wani gurin ma aka ce mutum shidda ko mutum shiddan nan ma ko sun fi shida ko sun kai so nawa ne to waɗanda suka ci gaba da haihuwa suka rayu aka samu duniya kuma ‘ya'yan annabi nuhu nan ne guda uku samu da hamu da yafisu sai mata su su uku ga shida kenan to waɗannan su suka haifi kuma sauran duk abin da ya sake samuwa na duniya da haka malaman tarihi suke kira annabi no da adamu sani ma'ana adamu na biyu lokacin annabi no duniya ta kusan tsinkewa jinsin ɗan adam ya kusan karewa sai da ya koma mutum mutum shida maza uku mata uku su kaɗai suka rage a duniya sai ku annabi nuh to daga waɗannan mutane shidda maza uku mata uku duk kuma duniya ta farfado dukkan mu nan zuri'a su ne dukkan mu nan daga gare su muke kamar yadda dukkan muke daga Adam da haka dukkanin mu zuri'a ne na Annabi no allah Akbar wannan fa ne sakamako na waɗanda na kafirce mu Allah haga tsawon lokacin da aka ba su tsawaran da aka ba su shekara ɗaya ɗaya shekara ɗari tara da hamsin shekarun wa'azi kurun. basu musulunta ba kaga sun miƙe ƙafa sun biya masan zuciya sun ma ɗauki annabi nuhun nan mahaukaci mahaukaci ne ya ki ma yabo wannan sambatu na shi suna ga kamar ai shi ke nama ba abin da za a iya yi to lokacin da azabar ta zo kun ji irin azabar da aka yi musu wannan shine ruwan tsofan kuma a wancan lokaci malaman tarihi suke cewa a lokacin babu tekuna sanda Allah ya ɗauke wannan ruwa ne aka tsaga duniya ta koma teku-teku aka samu atlantic ocean aka samu mediterranean aka samu indian ocean aka samu wacece ga sunan dai wa'annan manyan tekuna na duniya akwai tekun atlantika akwai tekun baharul ahmar akwai shine maliya ko yawa akwai wancan teku na baharul muhit shine tekun India. gashi nan dai har a yau waɗanda suka san taswirar duniya sun ce in cire inna mutane suke a cikin a doron ƙasa inna doron ƙasa yake a duniya to kashi ɗaya ne bisa hudu na inda ruwa yake ruwa a duniya ya ninka sau hudu inda ɗan adam yake iya zama yawan shi yawan wa'annan tekuna sun ninka kashi hudu ninki hudu na inda ɗan adam yake zaune Allah akbar shi haka duniya duka ruwa ce haka in ka kalli map din duniya world map ka ga Atlantic Ocean kusan ba ta da iyaka haka Indian Ocean ba ta da iyaka an gani Allah ka taimake mu Allah ya faɗi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan dan ya faɗi wa mutane sai ma dai da ƙaryatawa dan suna ga kamar an kyale su ba manta akai da su ba lokaci ne an ɗan ba su talala ne in sun gyara to shi kenan in ko ba su gyara ba to lokaci na tafi babu wanda zai saba ma Allah ya sha lalai kuma muna cikin mutanen nan fana annabi sallallahu alaihi wa sallam mu ma duk abin da muke gani ana faɗi gurin wa'azi alqur'ani yana karantar da mu to kada mu ɗauka fawai wasa ne kada mu ɗauka labarin mutan da ake bamu ta lalace ake mana dan mu gyara kada mu ga muna saba ma Allah kamar an manta da mu ba a manta ba lokaci ne an gane ana yi mana notice ne ana yi mana hannunka mai sanda don mu samu mu gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah sai ya ci gaba da fadiwa manzon sallallahu alaihi wa sallam ko in sa al'ummomin kuma ya ce me ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم الله تبارك وتعالى يتي ولقد تركناها من برولنا قصة تحلقت متنا النبي نوح ان تزموا آية آية تزموا آية fa hal min muzakir, cin akwai mai wa'azantuwa akwai wanda zai wa'azantu da wannan in akwai masu wa'azantuwa to mu wa'azantu mu sani fa saba ma Allah suka yi haka ta faru gare su yanda ko ba su gagari Allah ba to mu ma ba za mu iya gagare shi ba mu wa'azantu da wannan asali fa hal min mutazakkir akwai ta'un da aka share fa hal min muzakir, akwai waɗanda mun muzakkir ko asali zalin ne min muzakir duk da wannan ka'ida ce ta balaga ba kai fa kana azabi wa nuzur to ya kaga sakamakon azabata idan aka kare ta gargadi na ya kaga an yi da mutanen annabi nuhu ai ka ji dai labarin ko sun gagari Allah wallahi ba su gagara ba menene Allah ya rage musu an ba su dukiya an ba su mulki an ba su abinci ga ruwan sha ga lafiyar jiki an kuma ba su tsawon rai ka ji fa shekarar wa'azi kadai ɗari tara da hamsin wannan ba shekarar haihuwa ba ne kafin annabi nuhun ma ya fara wa'azi sai da ya kai ɗan shekara arba'in sannan ya fara wa'azi sannan aka yi shekarar ɗari tara da hamsin suna ƙaryatawa sannan aka yi wannan tufana ya hallakar da su bayan hallakar da su annabi nuh sai da ya ƙara shekara sittin sannan Allah ya karɓi rayuwar shi kaga shekara dubu ɗaya da shekara hamsin Allah kwar to kuma ko inda annabi nuhun ya tadda a lokacin Allah ya ba su tsawon rai To kuwa rayuwa ga kuɗi ga mulki ga jin daɗi kuma lokacin ta bahaushe duniya na kwanci lafiya an gane wannan ko a ci sun ci duniya su da tsinke ba irin yanzu ba abin da ya zama duniyar ɗan tsako an gani in ma ta samu ina za ka tsuguna ka ce babu gani ko Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa Allah ya ce wa laqad yasalla qur'ana lizikr to haƙiƙa mun hora wannan alqur'ani ne fa dan ayi wa'azi da shi dan awa azantu. dan haka Allah ya saukar da alqur'ani kuma dan haka ne Allah ya tsara alqur'ani yace inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun duk an yi wannan ne dan ayi wa'azi da alqur'ani mu ji abin da na baya suka yi kada mu aikata cikin munana mu ji abin da mutanen kwarai na baya suka yi da mu kwaikwaya wannan shine dalilin saukar da alqur'ani fa hal min muzakkir bi ma'ana fa hal min muzakkir shi akwai masu azantuwa kamar mu ce eh ga mu to mu azantin wallahi mu azantin Allah ya ce me كذبت آد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم النحس في يوم النحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقئر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم الله تبارك وتعالى يتي kazzabat adun adawa ma sun karyata su ma su ne mutanen annabi hud wa'inda Allah tabaraka wa ta'ala aiko musu annabin Allah annabi hud wa'inda dan tsananin girma da ƙarfi Allah ya ce Allah ce lam yukhlaqa mithluha fil bilad ba a taba halatta kwatankwacin su ba wajen ƙarfi wajen girma a cikin duniya ba a taba yi ba amma da wannan ƙarfi nasu da dukiyar da Allah ya ba su da zaman lafiyar da Allah ya ba su da aka aiko musu bawan Allah annabi Hud sai suka karyata shi to fa kaifa kana azabi wa nuzul ya kaga azaba ta a gare su da sakamakon karyata masu gargadi sun sha lalai ba su sha lalai ba dan ko ga yanda aka yi musu inna arsalna alaihim rihan mun aika musu wata iska mahaukaci iskar goguwa sarasara mai tsananin kara fi yawmin hasin a cikin wani shi'umin yini mustamir kuma aka doge har sai da aka hallaka su sai da aka yi ni takwas da kwana bakwai sassaraha alaihim saba alayalin wa samaniyata ayyamin husuma a gani ni takwas da kwana bakwai ana zuba musu wannan iska fatar kawo mai fiha Za zaka ga mutane kwakwance ka annahum a'jazu naqal kawuya. kai ka ce ku tuttiran da bene ne inda aka tsantsare a nan kuma sai Allah ya ce tanzi'un nas ta ci gaba da girba mutane wannan iska tana tsare su ka annahum a'jazu naqalin kamar ku tuttiran da bene mu na ka'ir wanda aka tsare Allah kwar haka suka kasance mutanen adawa kenan Allah ya saukar musu da wannan mahaukaciyar guguwa wai ko kun san irin wannan guguwa da Allah ya hallaka adawa da ita tana nan fa har yanzu ba ta tafi ko'ina ba waɗanda suke sauraron kafafen yaɗa labaru waɗansu lokuta can baya musamman wajen ƙasar haiti wajen jihar Florida da ta Amerika ko da ina ne za ka ji ana wata mahaukaciyar guguwa ta tinkaro jiha kaza daga teku ina fata mana fahimta ko in ma baka ji wannan ba to akwai babbar ta faru 'yan shekarun baya ana ce mata tsunami ai kajin da aka yi a guguwar tsunami ko wanda wajen ƙasashen duniya 25 tsunamin ta kata-kata da su subhanallah ko a hoto ha gani ka tabbatar akwai bala'i kun san irin dogayen motocin nan trailer Dauke da kaya niki-niki da ake yi mata lodi to haka za ka ga tana yawo a sama da kasan takarda kamar takarda haka za ka ga tana yawo a sama ɗan ƙarfin iska a nan duniya aka yi irin wannan iska akwai su katarina akwai su duwaɗa amma dai wannan tsunami ta fi shahara a duniya wannan tsunami da ta kwaso ruwa daga teku ya mamaye kusan ƙasashe da yawa ya mamaye ƙasashe masu yawan gaske an gani ko wannan kenan to wannan guguwar irin sauran guguwar da Allah ya halakar da adawa ita ne tana nan an tattara ta cikin teku na ce muku tekun can ta ninka inda ɗan adam yake zaune nake hudu daga tana ɗan cikin teku in Allah ya so ya nuna mana aya sai ya jawo ta kusa kusa da inda mutane suke yan tsibirai da inda mutane suke sai a ga aya sai a ga alama Allah yana nan Allah shi kada a yi wasa an fahimci wannan ko zai ishe ka abin mamaki irin wa'annan gugoyi mafi yawa mafi yawa an fi yin su wajajen ƙasashen amerika an fi yin su can wajajen to yau a duniya wata ƙasa ce ta fi technology kamar amerika wata ƙasa ce kuma ta fi kishin mutane ta kamar amerika haka technology da haka yan gogo da ta daga cikin teku da sati guda su iya zuwa garin ana hangenta ga ta can tana gudun kilomita kaza a cikin awa kaza za ta iya isowa guri kaza a kwana kaza za ta ke isowa nan inda muke cikin awa kaza tun daga ta ana hangenta shi kuma irin kere-kere na amerika duk duniya a kone spisi kere-keren na'urori amma suka kasa kera wata na'ura da za ta iya dakatar da ita suka kasa kera wata na'ura da za su iya karkatar da ita ta wani waje suna ji suna gani take shigo har cikin amerika ko 'yan kwanakin baya ta zo jihar florida ko ta yi ɓanna haka ne ko ba haka ba ji wutar dajin da aka yi 'yan watannin nan wata biyu ko uku a amerika jihar california haga wuta ce ta mamaye wannan ƙasa mai wannan ƙarfin technology mai wannan ƙarfin kirkire-kirkire wuta suke ga su ne ma duniya amma da Allah yake saukar musu da irin wa'annan bala'ai kuma bala'in sarsa yadda za su yi da shi ya shigo kuma har cikin ƙasarsu to ina kuma ga ƙasashe ya ku bayan irin namu ina ga inda muke buɗe hangangan an gani ko Allah ka kare mu ashe mu ma kaga Allah ne kadai ke kare mu shi kadai yake kare mu wannan yana yin haka ne dan ya nuna mana aya kasar tafi ko ina karfin tattalin arziki tafi karfin makamai tafi karfin technology sannan kuma tafi ko ina kishin mutanenta yanzu yau kan ba Amerika daya gwamnatin Amerika tana iya kashe wani jinsi da kashe mutum goma saboda ta kwaci ba Amerika ɗaya haka ne ko ba haka ba saboda waɗansu amerikawa 'yan kaɗan aka tafi har ƙasar wancan wata ƙasa ce ne aka ji har cikin ƙasa aka ɗauko shugaban ƙasa shugaban ƙasar ba wani talakan ba aka aka ci kwaikwayo shi a helicopter aka kawo shi amerika aka ɗaure a gani ko wannan kenan to ƙasa take kishin mutanen ta irin wannan kishi kuma Allah yake saukar mata da irin wannan bala'i babu yadda kuma za a sai ya auku ashe wannan aya ce a gare mu aya ce a gare mu cewa in Allah ya so zai iya mamaye mu da irin wannan azaba cikin sauki yanzu kaddara wannan iska in ta mamaye duniya wa ke da ikon tsaye da ita babu za ka yi tunani fa kai fa kana azabi wa nuzur ya kaga azabata ko ya kaji labarin azaban nan wa nuzur ya kaga karshen masu karyata masu wa'azi ne to wallahi kada mu karyata alqur'ani kada mu karyata wa'azi duk abin aka faɗi mana mu yadda hakan ne kuma Allah zai iya alqur'ani kenan alqur'ani kenan gwanin gargadi gwanin wa'azi wala kada ya salla qur'ani da zaki to mun hora wani Alƙur'ani ne fa domin wa'azi dan yi wa'azi da shi fa hal min muddakir ay fa hal min mutazakkir akwai masu wa'azantuwa to in mun yadda zamu wa'azantu mu ce ga mu kuma mu wa'azantun mu aiki da abin da ke cikin qur'ani Allah sai ya ci gaba da kawo ta isar kuma ya ce mai. Kazzabat samudu bin nuzur, hmm. wa qalu abasharan minna idan na ubu ina izan lafi dalalin wasu'ur. Kaulaki ya zikiru alaihi بل هو كذاب أشر نعم الله تبارك وتعالى يتي كذبت ثمود to su ma fa samuda sun karyata bin nuzur sun karyata masu gargadi an aiko musu bawan Allah annabi salih yi musu wa'azi suka karyata ba ma karyatawa kaɗai ba har suka mai tahaddi suka ce ya salihu in dai kai manzan ne daga Allah Allah ne ya aiko ka to ba za mu yi imani da kai ba sai ka yi addu'a ka roƙi ubangijin naka ya fitar da wata taguwa daga cikin dutse ya fito sannan za mu yi imani da kai kuma suka ayyana dutse suka ce dutsen guri kaza muke so taguwa nan ta fito a ciki annabi salihu ya ce abu ne mai sauƙi gurin allah har sun tafi sun kwanta da daddare suka sake tashi cikin dare aka sake sabon mitin aka ce a kada fa ya je mana dabara kada ya bi dare ya je ya gina dutse ya saƙa rakuma ciki gari ya waye kurin ya zo ya ɗan burin burin kanki da bori ga rakuma ta hito ya ce gashi a ƙara tsananta abin gari na wayewa suka ce ya salihu kuma abin da muke so Ta taguwan nan in za ta fito to kuma ta fito da ciki tana fitowa sai ta haihu akan gidanmu ba fi an jima ba Allah kaji sharɗa ne an yi kafirci a duniya an yi kafirci an gani ko an yi ma Allah izgili cikin hikimar Allah ga manyan gari ga talakawan gari zazzaune annabi salihu ya zo ya roƙi Allah wannan dutse ya tsage wannan raƙuma ta fito ta fito kuma da ciki yadda suka ce a kan idansu kuma ta durƙusa ta haihu labar to wannan kenan an gani sannan annabi salihu ya ce to ga taguwa na ta Allah hazihi naqatullah wala tamassuha bi su'in wannan taguwa ta Allah ce kada ku shafe ta da wani mummunan abu kuma ga ta nan ku kyale ta ta yi kiwo a bayan ƙasa an gani suka kuma koma suka gune da ita tana firgita musu raƙumansu duk ta fi raƙumansu girma duk ta fito shi ke raƙumansu sai ta gudu yaran gari da matan gari ita ake kallo sannan kuma in ta tashi shan ruwa ta kan shanye ruwan rijiya zai ta za ta sha ruwa ta kan shanye ruwan rijiya sai gobe za ta sha ruwa sai ta samu ruwa ta sha ta ce kai haka kurka kakaba mana abin nan jangon gani ko ya haka kurin taguwa ta zama mana jangon a gani ko ba zabo ba ka ruwa. suka karyata shi suka soke taguwa subhanallah Allah kuma bai kyale su bai halakar da su kuma yana daga cikin hujjojinsu na ƙin imani da annabi salihu Allah sai ya ce mana faƙalu sai suka ce a basharun minna wahidan yanzu mutum ɗaya daga cikinmu na tabi'u shi za mu dinga bi sai yanda ya da mu inna idan la lalitoko in ko haka ta faru to mun samu ɓatattu kenan wasu mun zama mahaukata mun zama wawaye haka kurum salo sai ya zo da taguwa ya ƙaƙaba mana ita kuma mu dinga bin shi haka nan shi ba mai kuɗi ba shi ba mai mulki wa ya fi kuɗi a garin nan wa ya fi mulki a garin nan haka kurin sai ya kawo mana taguwa da zama mana fitina suna firgita mana rakuma a basharin min na wahida mutum ɗaya tal a cikinmu na tabi'o shi za mu dinga biya na kafa mana dokoki an gani inna izan da biro lalata kuma haka ta ya tabar mun zamo takarkaro ma kenan wasu mun zamo gaulaye a iya zikiru alaihi min bainina yanzu ma Allah ya rasa wanda zai aiko sai shi shi wane ne ne an gane ko shi wane ne duk ga manyan masu kuɗin gari ga manyan masu mulkin gari ga sanannu amma dai in Allah ma zai yi aikin sai aiko tsarin nan ka wanda bai da komi ba kai ba haka bane huwa kazzab makaryaci ne ashir kuma asharari ne ma subhanallah subhanallah Allah kyauta ƙarya yake sai Allah ya ba su amsa ya ce ya alamuna gadan min al-kazzabul ashir wal kazzab sai alamuna gadan man al-kazzabul sai alamuna gadan man al-kazzabul ashir إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai alamu na gada da sani za su sani gobe kiyama in Allah ya kai mu gobe kiyama za su sani me za su sani mani da kazzabu waye makaryacin kai ne makaryacin koko su ne makaryatan za su san wannan su ne wane ne a sharari kuma kai ne a ko koko su ne a shararo za su san wannan su ne Allah ta yi haƙuri ya salihu inna na naqata za mu aiko musu da wannan taguwa fitina lahum ta zama musu fitina jarabawa har ta kai buhum dan sa musu ido yale mu da su wasabir kuma ka ƙara hakuri wallahi haka aka yi sai kuma Allah ya kawo taguwa da Allah ya kawo taguwar sai Allah ya ce to ga taguwa nan ta Allah ce ga sharɗin zaman ta cikin ku yau in za ta sha ruwa za ta shanye ruwan rijiya ne duka ko ba za ku samu ruwa ba amma kuma irin da za ta sha ruwa ko kuma za ku tatsi nono ko duran nan kuke so ga nonon ta na available gobe ba za ta sha ruwa ba za kuma ta ban muku ruwa rijiya an gane wannan ku a ran nan kuma za ta ba ku nono ba haka aka ci gaba da rayuwa yau ranar taguwa gobe ranar jama'an gari yau ranar taguwa gobe ranar jama'an gari an gane wannan ku da haka Allah ya ce wani bi'ihun wani bi'ihun an na lima a kismatun bayanahun hmm. kullo shirbin mahutadar hmm. fana da wusa ibun fata a tsafa hmm. a kar fakai faka na wani zuru إنا أرسلنا عليهم سيئة واحدة إنا أرسلنا عليهم سيئة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المهتذر ولقد يسرنا القرآن sakamakoiyya ce ta yi na allah ta baraka wata ala ya ce. inna mursilun na katapet na tallahon faratak in homa kuma ka ba su labari ya saliku. an nana ma a kisa baina ruwan gari an raba tsakanin su yau ta sha ruwa su ba za su samu ruwa ba. amma gobe su ruwa da na gobe da na jibi. in Allah ya kai mutum da za ta sha ruwa za ta ba su nono ita kuma za su ɗebi nono iyakar sarrin a raba wannan kullu shirbin kowane da ranar shan shi mahotarar wanda aka da ramashi kowane an da mai ranar sha to wannan abin sai ya zama musu fitina yaushe za a ce kuma taguwa ta zo tana shanye ruwan gari wato ma kenan sayar da salihu ya ga dama za ta sha ruwa in gane wannan ku? sayar da ya ga dama ma za ta sha ruwa kenan ya kafa musu mulkin mallaka wannan sai sa suka gune fana dau sahibahum sai suka kirayi wani abokin zaman su an gane wannan ko wata kadari a cikin su fata ada ya tafi yana santa da ya bi dare yana santa da yana santa da a kar ya soke ta subhanallah ya tafi ya soke ta cikin dare yana santa da aiko yana soke taguwar nan ta mutu Ba fa kaifa kana azabi wanda zo ya kaga azaba ta a gare su da sakamakon karyata mai gargadi an kyale su ba kyale su ba ba sha ba wallahi ba sha ba ana soke ta din nan aiko sai azaba ta zake musu annabi salihu kan sai suka ce ya salihu abin da kake faɗa na taguwa dai mun kashe ta ka faɗi ma ubangijin naka duk abin da za a yi subhanallah ya ce to Allah ya ce a bai ku albishir azaba za ta zai ke muku bayan kwana uku bayan kwana uku na cika azaba na tafi aiku kwana uku na suna kama abin wasa ne kwana na ɗaya kwana na biyu ai na uku na zuwa sai ga azaba ta zo wace irin azaba ce Allah ya musu Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan idatan? sai muka aika musu wata tsawa guda ɗaya ta tsawa ta aka sa wani mala'ika ya musu wacce kunne bai iya rike ta zuciya ba ta iya gangar jikin ɗan adam ba ta iya rike ƙarfin tsawon suka dinga kumbura suna bindiga suna bam suna bambiya sai ga saratattake ba kanu ka hashimin suka zama kamar karama mai saratattake mahutajar wanda aka watsa kamar mai wanda ya bushe iska na ɗauka haka suka zamo suka ɗaiɗaice naman sai faffashe suka watsi subhanallah Allah ya kare to haka haka fa aka yi masa mudawa saboda sun karyata annabi salihu ji kuma tsawon lokacin da aka ɗauka ane musu wa'azin ji dukiyar da Allah ya ba su ji karfin da Allah ya ba su yanzu haka kufansu yana nan cikin ƙasar Saudiya da wani yanki na ƙasar Jordan da wani ɓangare na ƙasar Falasɗin wajen kan iyakar Saudiya da Jordan nan suka yi rayuwarsu amma mafi yawa yana cikin ƙasar saudiya ne in ka je gurin za ka ga kwafansu za ka ga dutsen shan kai nukan yi misali da duwatsun da muka sani nan kusa da mu kamar dutsen kwatarkwashi ga wanda yake yin nan arewa ko dutsen zuba ga mai tafiya abuja ka ga irin waɗannan duwatsu to kamar ire-irensu da manya-manyan irin waɗannan duwatsun za ga an kwakula cikin shi an yi gari unguwa-unguwa gida-gida kuma an dawo saman dutsen an shirya waɗansu gidajen gari cikin dutse gari saman dutse lokacin zafi kamar yanzu sai a fito sai a dawo garin saman dutse a sha iska lokacin mukumukun ɗari sai a zo a shige cikin abin nan ɗin ƙasan dutse cikin dutse a samu ɗumi har yanzu waɗannan duwatsu suna nan kuma wallahi duk da design ɗin da kaga ana yi gine-gine yau babu wani design mafi kyau kamar irin design ɗin da ake ma waɗannan duwatsu kamar irin design din wannan gine-gine nasu har yanzu ba a samu waɗanda ta kwaikwayo koyo irin wannan design na zane-zane da ake yi ba jikin duwatsu kuma fa da hannu aka yi ba da na'ura ba wata rike tunin jamal bai wuta ka gani suka suka duwatsu suka mai da su gidaje gurin yana na har gobe waɗannan gidaje suna na har gobe ka ji haga da ake yin wata hanya cikin dutse alhamdulillah wallahi duk da wannan fasaha ta su duk da wannan kokari nasu duk da wannan ilimi nasu da dukiyar da Allah ya ba su ba sha ba kuma Allah ya sanya su mutane masu dukiya an ba su jin daɗin rayuwar duniya an zuba musu dukiya irin wacce yau ba mu da ita dukiyar da Allah ya ba su yau ko rabin ta ba mutanen zamanin nan ba kuma ga kwanciyar hankali kamar na faɗi ɗazu suna cin su da tsinke ba yau ba in ma ka samu dukiyar in ma ka samu mulkin in ma ka samu duniyar to duniyar dan tsako ce ina za ka tsuguna maka ce ba inda za ka tsuguna ka cikin kwanciyar hankali a gidanka duk sanda ɓera ya taɓa kwano ka ji ƙwaram ka gama bacci kenan ya aka yi ne kai da uwar gida kun tashi an gano hankali ya tashi in kan hanya kake a motarka duk inda ka ga wata mota kun ci kilomita biyar sun ki wuce ku hankalinka ya tashi suwaye waɗannan dan taka motar nan muje haka zaka sai ba direba ko ba haka ba dan taka da gudu hankali ya tashi haka ne kai ko cikin jama'a kaga wani ya kada kun hada ido kun saki hada ido da wani da ku shikin hankalinka ya tashi suwane ne waɗanda naga suna kallo na haka ne ko haka ya zama samun duniyar ma wahala ne inda na faɗi ran in an ce kai gwamna ne ko kai shugaban ƙasa ne ko kai wani babba ne dai to duk inda za ka ‘yan sanda suna biye da kai da bakar riga da bakar hula da bakin wando da bakin hali da bakar zuciya ɗauke da miyagun makamai inda ka san an kama ɓarawo haka ne ko ba haka ba gidanka kewa yake da jami'an tsaro tako-tako da bindigogi suna suna mazurai ofis ɗinka haka motar ka haɗe inda kake gaba da kai su ne bayan ka su ne bakin irin haka ne ko ba haka ba ina jin daɗin anan ina kwanciyar hankalin anan in kai wani hamshaki mai kuɗi da kanka ma za ka yi oda a kamin 'yan sanda ɗauke da makamai <laughs> duk da haka ko baka tsira ba duk da hakan baka tsira ba ɗarɗar kake ba kwanciyar hankali an gani ko ashe haka kenan daɗi an riga an gama je amma suka saba ma Allah wa'ancan din Allah bai kyale su ba ina kuma gamo ‘yan ku ba mu, ‘yan tukun cokali, ‘yan ɗaurayi, an shanya hura yanzu ɗaurayi ne ake. An gani, in dai rayuwa ce ta duniya, ta ni an shanya daɗin, ɗaurayi aka ban mana, muke ta hawan faɗa a kai shi, muke ta kashe juna a kai, kan ɗan ɗaurayin. Allah ya kyauta, Allah ya aika musu wata tsawa, aka yi musu wannan tsawa, suka zamo yanda ka san abin nan karmami haka suka zaganye suka rattattake, haka suka wawwatse Allah ya ce wala kada ya Qur'an da zikir wa mun hora al da dan ayi wa'azi da shi halamin muzakir shin akwai masu azantuwa in za mu azantu to mu azantu Allah ya gama yanke mana hukunci tun da ya saukar mu da alqur'ani kuma ya ce ya hore mana shine dan ayi mana wa'azi dan ya zama wa'azi a gare mu to ƴan uwa wallahi ya kamata ya zama mana wa'azi mu azanti da wa alqur'ani duk wanda alqur'ani bai ishe shi ba to ko azabar Allah za ta ishe shi daga kin gaskiya sai bata kana tsallake abin da alqur'ani ke karantar wato halaka ce baya wa ma za ba adal haqqi illa rulal ba abin da yake bayan gaskiya sai bata Allah tabaraka wa ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne kuma ka ba mu ikon guje mashi yan uwa lokacin tashi yayi ana nuna lokaci ya tun ɗazu inda dama wannan karatu namu na awa ɗaya ne kuma yanzu ma lokacin da ya ɗan cika ya ɗan gota kaɗan sai mai haƙuri sai Allah ya kai mu gobe sai mu ɗora kuma da waɗansu al'ummomin duka fa ana faɗi mana ne don mu yadda cewa babu shakka yanda na farko ba su gagari Allah ba wallahi na ƙarshe ba sa taɓa gagarar Allah ba ana ba mu labarin mutan da ba ne kurin don mu ji mu bashi a nan a mu ɗau hannu duk abin da kake takama da shi a yau to an yi wasu masu irin wannan abin waɗanda suka dama ka suka shanye in kuɗi in mulki in ilimi in ƙarfin tuwo in wayo in hikima in dabara ko ma me kake takama da shi a yau to an yi wanda ya dama kai shanye can baya da suka saba ma Allah wallahi ba su sha ba Allah ya halakar da su kuma alqur'ani ya ba mu labarin su an hore mana alqur'ani kuma dan ai mana wa'azi to mu azantu da wa'azantawa alqur'ani Allah ka samu azantu da wa'azantawa alqur'ani Allah ka taimake mu Allah ka sa barka a rayuwar mu za mu dakata a nan sai Allah ta barka wata ala kai mu gobe sai mu tashi kuma a ci gaban wa'ansu kesoshin na wa'ansu mutanen kuma da fatan abin makaranta daidai Allah ka ba mu lada Allah ta barka wa ta'ala ka sa mishi albarka inna muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka dora mu aka amurki ne daidai Allah ta baraka wata ala ka ba mu lafiyar zama lafiya da ƙaruwar arziki da kwanciyar hankali yanki dinafa masu tafkar mutane ana ba su kuɗin fansa a wannan ɗan tsakani a wannan yanayi musamman wannan yanki namu abin ya kai inda ya kai kurin suna ƙara ƙaimi ana bahaushe yake cewa ana magani kai na ƙaba na ƙara bunƙasa ko ba haka bane ba to wallahi mi albishir lokacin su ne ya kusa insha Allah lokaci ne ya kusa insha Allah bahaushe ya ce in aski ya zo gaban goshi dama ya fi zafi duk inda ganga ta faya zaki ta kusa ujewa ne ta kusan fashewa ne to in Allah ya so karshen su ne ya kusa an kusa karshen su in Allah ya yarda mu tsananta addu'a mu ci gaba da addu'a in Allah ya so Allah zai kawo karshen su duk karfin su duk abin suke takama da shi an yi wa'in suka fi su karfi can baya wallahi Allah ya maganin su dan baya bayan nan kadan ɗazu ke cewa wai ina shekau ne abubakar shekau ina abubakar shekau ya zama tarihi ya fi su ƙarfi tunda irin motocin na helos manya-manyan motocin masu bala'in tsada ɗauke da bindigogin harbo jiragen sama in ka gansu ana nuna haka samu sama da arba'in tashi ɗaya din shekau ne din nashi ne sai da ya kama lokal gamma lokal gamma lokal gamma goma sha ɗaya jiha guda tsakanin borno da yobe da adamawa sai da ya haɗa jiha sukutun waɗannan jihohi kuma kusa mamaye su da 'yan sanda da sojoji da sarakunan gargajiya da jama'a an zama ƙarƙashin mulke shi ba a yi wannan ba 'yan shekarun baya yau yana ina ya tafi ya baya da ƙura ya yi mummunan ƙarshe kwanan nan social media iya ce ta take shi ta fito tana nadamar da ake cewa shi babanta ne ta yi nadama a ce shi ne babanta mahaifiyar shi kuwa yan jaridu har garin shi ya sun je suka samu mahaifiyar shi tana kuka tana nadamar da maɓarin shi dai ya ɓarda shi ta dafi mata alkhairi dan Allah mai ya tsinta wata nasara ya ce ya naɓe da cewa daular musulunci yake son kafawa ya kafa bai kafan ba ya cimma gore shi bai cimma gore shi ba ya mummunan karshe ya ba baya da kura haɗin garin an ce sun canza ma garin su suna dama ai shekaru sunan gari ne sun canza ma garin su suna saboda ya ɓata ma sunan gari a shi haka ba su sha ba na sha ba ku labarin wani ɗan fashi da aka yi a jihar bendel jihar bendel wacce ake ce jihar ido yanzu wajen Benin ana ce mai ane ne a wancan lokaci ane ne duk inda zai je ya fasa banki ya sata da jama'a shi sai ya rubuta wasiƙa leta yake rubuta wasiƙa ya aika ma kwamishinan 'yan sanda in Allah ya kai mu ran kaza ga watan kaza daga karfe kaza zuwa karfe kaza zan je gari kaza banki kaza nan zan yi aiki a tura jami'an tsaro an gane wannan kuma ranar ta zo lokacin ya zo kuma ya je an gane wannan kuma ya aiki ya kashe mutane kuma ya tafi haka ya rike sai ka ce wata waibuwa kamar wani aljani aljani bai sha ba wallahi karshe mace ta kama shi mace ita ta kamo shi kamar bera haka <laughs> ya tayar shi a wurciya cikin kujerar da ta tura mutane a harbe mai kawa Haka da ya kare ya mutu a wulakance ya cimma gurin shi bai cimma gurin haka wa'ancan ma fa kenan mazaje bari wa'annan wa'anda muke ganin ma mata ne matsorata ne ko ba ku fahimta ba ku kalla mana ku gani matsorata ne mana mata ne ba maza ba ne mutum ya sabo ak-47 sun sabo mayagun makamai sun zo cikin ƙauyuka sun tadda mata da yara suna ta wani mazure wasu ga maza haka ake maza ka zo kan mace da yaro da saba da bindiga ak-47 kuma kana wani mazure kana kana kana jarumi ne haka ake jarantaka wallahi ba jarumai ba ne ba in jarumai ne su tinkari masu bindigogi irin nasu a buga ko ba haka ba waɗannan 'yan sa kan namu waɗannan 'yan sa kan namu inda za a ce a yi fito na fito ga su can ga su nan duk da 'yan sa kan namu ba su da ikon mallakar irin waɗannan makamai yake ba su sabe wallahi na san a yi haka kare jini biriji ne za a yi kai su ci nasara ma kansu guduwa za su amma kun mamaye mutane da asusu ba za a tafi masallaci kun faɗo gari da magariba ana shan ruwa kun faɗo gari ba kwanan sani kun mamaye mata da yara cikin gida da waɗanda ko ka kaza babu hannunsu ko kuma kun ake da miyagun makami kuna harbe harbe kuma kuna hura hanci wai ku maza ne haka ake maza ba haka ake maza ba namiji bai karin kwantan bauna namiji bai mamaya fitowa yake kiri-kiri ya ce gani wanda isa ya fito haka ake yi haka maza suke yi je kama na wajen 'yan dambe dan dambe ma fitowa yake fili ba ya yi kirari duk wanda isa ya zo tarbe shi a gwabza to ku yi haka ko ma ku fito fili ku ci a haɗu dajin rogo ya za ku fito ran kaza ga watan kaza a haɗu yan sa kanmu kada ma yan sa da sojoji su taimaka musu nan yan sa da yan nan ƙananan makaman zo su iske ku ku ga yadda za a yi kore ku za ta ashe kun ga kenan ba ƙarfi ke gare ku ba ba wani abu maɗorata ne mata ne Allah ya kyauta kuna bin mata a cikin gidaje kuna bin ƙananan yara kuna wani mazure kuka maza kuga ƴan ta'adda Allah ya kyauta in Allah ya so Allah zai mana maganin su. in Allah ya so Allah sun fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin su kai mana maganin su Allah ba mu san su ba amma Allah ka san duk inda suke bayan ka ne ba su gagare ka ba Allah kai mana maganin su waɗanda suke da rabon shiriwa cikin su Allah ka shirye da su waɗanda suke da rabon shiriwa cikin Allah ka shirye da su ka raba su da wannan muguwar hanya ka dawo da sukan hanya ta kwarai waɗanda ba sa da rabai shi da kuma Allah ka yi mana maganin su Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda ka kaddara fadawa hannunsu Allah ka kwato mana su ka dawo mana su gida salin alin ya Allah kwanan nan sun ɗauke mana wani yaro ɗalibi ma'addacin alƙur'ani mai girma wanda shi ne na ɗaya a bana a gasar alƙur'ani mai girma gasar da aka yi a birnin kebbi wacce aka yi 'yan watannin baya shi ne na ɗaya da wannan yaron nan kuma ta ɓangaren boko karatun medicine yake karatun likita yana shekara ta uku yana gab da gama karatun likita dan nan ƙaramin hukumar fuskari ne ran da gwamnan jihar katsina ya kira su katsina da shi da yan uwan da iyayen shi aka ji aka murna aka bashi kyautar a kambi na gasar ta ƙasa sannan kuma gwamnan ya mai duka har da mota an dawo kan hanyar kowa fuskarin foma ya faɗi gasar nan tafe aka tsare su an kwashe yaron da shi da baban shi har yanzu aka suna hannun suna hannunsu suna hannunsu wai kuma jarumai kenan kun tara mutane akan hanya ko tsinkin tsifa ba su da shi kun tare da miyagun bindigogi kuma kuna wai ku ne jarumai Allah kwato mana wa'annan bayi naka Allah kwato mana wa'annan bayi naka ga brigadier general ga brigadier general kololuwar aikin soja a gani sun sami shi a gida me yasa ba su tinkare shi ba nan da yana ofis ai akwai birgidiyoyi janarori yanzu haka suna nan da kakinsu da wuta a hannunsu su je su kamo irin waɗannan sai ritaya me yasa suka nemi ritaya su nemi wanda yake kan aiki mana yanzu su gudu jarumtakar su ana a gani Allah kyauta da waɗanda suka faɗa hannun waɗannan miyagu Allah tabaraka wata alhaƙwato mana su da dawo gida salin alim mu da Allah bai kasara fada mu hannunsa ba Allah ƙara kare mu Allah ƙara kare mu Allah ƙara kare mu waɗanda kuma ta rasa suka kashe su da ma su ya kare Allah ka kafarta musu Allah ka rahamshe su Allah ka tuka musu da shahadar su Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke da rabin shirya suke Allah ka shirye da su waɗanda ba sa da rabin shirya da su da infomomin su Allah ka yi mana maganin su Allahumma rabbana atina husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تقبل منا انك